tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da biyar ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba, mun shiga gaba da ke bayani dangane da abin da ya shafi sallan jana'iza, inda Mala yake cewa, Ita dai wannan sallah na jana'iza ba a makafiri ko mushiriki ko munafiki. to sai ga shi daga cikin waɗanda suka fi matsawa annabi ta hanyar cutarwa da adawa ƙarar gare shi akwai abdullahi ɗan ubayyu ɗan salol wanda sananne ne a duniyar munafinci da adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kuma ya zo ya rasu annabi ya mai cikakkiyar gata gata na farko rigar annabi aka yi mai likafani da ita na biyu annabi ya je yi mai sallah na uku annabi ya tsaya kabarin shi ya mai addu'a duk wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi Said na umar ya cije akan cewa wannan mutumi bai cancanci waɗannan alheran da annabi yake mai ba tare da cewa malamai suka ce abin da ya sa annabi ya mai sallah saboda shi ɗin nan ya taɓa baiwa manzon Allah likafa ne ya sanya ma Ja'far ko ɗaya daga cikin dangin annabi da ya rasu. to shine annabi ya maida mai wannan bikin da wancan a baya tashi da ya bayar to maganar sallah ko da annabi ya tsaya mai da addu'a malamai suka ce abin da ya sa manzon Allah yi wannan ai munafincin Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salol in ba sahabbai na jikin annaba ba ba wanda abin ya bayyana mashi gadara. duk da ya bayyana ai ana ganin cewa shi abdullahi yana tare da annaba ai to hikiman da'awa dai ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi wasu abubuwa ko da waɗancan dalilan ba su karɓi ba to wannan za ta karɓi da izinin Allah Abdullahi ɗan Ubay ɗan Salol ya cutar da annabi fai da ɓoye wanda har Allah madaukakin sarki ya tabbatar mai da kujera a wuta kujera ta dindindin wanda mun karanta a karatun da ya gabata cikin sotun nuri Allah yake cewa wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim da shi aka kitsa ƙazafin da aka yi wa matar annabi na na Aisha Allah ya ce shi da ya jagoranci ya maɗe ɗin to a bar shi ba dai azaba ya nema ba ta nan tana jiran shi kuma babba Iza jama'a addinin nan ko ko dai ka bi yanda aka tsara ko kuma kai naka Allah ya baka mamaki domin shi Abdullahi dan Ubay dan Salol da shi da ‘yan gayyar shi, ai sun tsara addini ne irin nasu da suke son su yi, a bisa saɓanin tsarin da shi annabi ya zo da addinin. kuma suna ganin kamar wannan shine ya fishe su sun more morewa da gaske a san da suke raye to yanzu karka ji labarin halin da suke ciki Allah ka hana mu yin abin da zuciyarmu ke so to mun ji cewa annabi ya ce masa na Umar ja jikinka ka bani waje ai zaɓi ne Allah maɗaukin sarki ya ban inda na san in na roƙon mai gafara sama da so saba'in Allah zai gafarta mai annabi ya ce zai yi wannan istighfarin mala ya ce qimmatur rahma min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ji irin matsayi da mataki da kima na tausayi irin na annabi bi ablagi بأبلغ ardi الأرض من wal والأدباء malam ya ce, Da za ka zo da wanda ya fi kowa ya kai matuƙa daga kowa ke rayuwa ko cikin wannan duniya daga cikin malamai, da gogewa a fuskar rayuwa da ladabi, da adabi da gogewa a fanni kowane iri ne. Lajasadu Malam ya ce, Rahmatin Nabi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama fi hazi lahaza bi ra'asin nifaq da sun ga kai wannan wani irin haƙuri ne wani irin tausayi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai matuka ga wanda yake shine jagoran rushe addinin da annabi ya zo da shi abin mamaki duk inda annabi ya kitsa ɗan ubayi sai je ya warware duk inda manzon Allah ya warware shi sai ya je ya kitsa duk abin da annabi ya ce e shi zai ba ya ce a'a shi tunanin shi annabi na gina kan shi ne domin dama shi abdullahi dan ubai ɗan salul girma da kuɗi da suna da buwaya da ɗaukaka yake nema to a tunanin shi annabi zai samu wannan ban da shi to sai yake ƙoƙarin shi ma bari ya tattari ya samu jama'a girma da kima Allah madaukin sarki ke badawa in ya baka ba sai ka nema ba kana kwanci a ɗaka zai bi ka duk ya gama wannan fafutukar ya koma zuwa ga Allah abin da ya neman bai samu ba amma kar ku mamaki sitil yana da waɗanda in ya faɗa suna ji kuma suna biyayya domin ya ishe ku abin da ya faru lokacin da aka shirya aka tafi yakin tabo yakin Uhud sai da ya zige sojoji ɗari uku cikin ɗari tara suka ƙi bin annabi kuna gano wannan da kyau ku inda za ka ga kaiwa matuƙa da ya yi wajen mamayan fage mai girma cikin da'awar annabi amma daɗin addinin da annabi ya zo da shi duk wanda ya ma addinin zagon ƙasa ba zai iya kayar da addinin ba duk inda ya kai sai Allah madaukin sarki ya ta da waɗanda su kuma manufansa addinin ne kuna gano wannan da kyau ku? kai za ka iya samun matsala kai a karan kanka, amma addinin ba zai samu matsala ba, kuma za ka iya samun matsala ne ko dai Allah ya ɗaga darajanka in ka iya daure ma wannan matsalan da ta same kan, ko Allah maɗaukin sarki ya kankare maka wasu zunubai, ko kuma Allah yana nufin aikin da kai ka zo ƙarshe ne yana son ya canza da wani. Duk ba abin da Allah maɗaukin sarki bai iyawa. Allah ya sa mu dace malin sai yake cewa mastata'u ko da sun yi ƙoƙari su malaman duniya da waɗanda suka fi kowa hikima kasa akwai masu hikima wanda suka iya zama da kowa kuna fahimtar wannan da kyau to da za su yi ƙoƙarin kwatanta irin wannan abin da annabi ya yi maɗan salul ba za su iya ba kun gano wannan da kyau ku mala ya ce asulul insan bashar الطبيعة البشرية حينما تؤذي تؤذي لا تتحمل yake cewa kaga ɗan adam yana da ɗabi'a wacce aka gini ɗan adam da ita ‘yan adam ta kana shi, a sanda tu'udi wa tu'udi ka cutar da ɗan adam yau, gobe ka cutar da shi, jibi ka cutar da shi, la ta tahammal, wannan ɗabi'a na ɗan adam ba zai ɗauki wannan ɗabi'ar ba ko da an ce ya haƙuri ya haƙuri daure bari in ya bari yau da gobe da jibi mai yiwa gata ya yunƙuro ya nuna bai yadda ba ɗabi'a ne irin ta ɗan adantaka kuna gano wannan da kyau ko idan aka ce maka abdullahi dan ya ɗan salol ya cutar da annabi so adadi kaza mai yiwa mai faɗin wannan magana ya faɗa abin da ya sani ne amma cutar wanda ya annabi Allah kaɗai san yawanta yanzu ka san riban jin wannan labarin da ake baka na gaskiya irin haka shine kai ta tsantsan game da cutar da mai da'awan da ke kusa da kai kun gano wannan da kyau ku domin zamanin ne Allah madaukin sarki zai juyo maka ya ga yaya za ka yi kuna fahimta yanzu ka ɗauko abin da ya faru da kab ɗan malik idan da abdullahi dan ubay dan salul abin ya faru ba ta yanda za a iya daure wannan abun kai ma ka gwada yanzu ana tafe da kai tsaf sai a waye gari a sama wata irin dokan ta ɓaci irin wannan za ka iya haƙurcewa ka iya ɗauka ka iya daurewa kaga ba za ka iya ba kuma me zai sa ba za ka iya ba imanin naka ne bai da nauyi akan sikeli. ba wani abu bane ba gangan jiki bane ba surutu ne ke tabbatar da imani ba shi imani wani abu ne a cikin zuciya da Allah maɗaukakin sarki in yi ma baiwan shi kawai ya maka to kuma wasu irin ayyuka ne za su riga bayyana tare da kai da maganganu da manufofi wannan suke tabbatar da imanin da nagarta ko ko babu Allah ya kiyaye Mala ya ce yimkin an tu'udhi min rajulin mimman ya arifunak marratan tasbiru marratan ukhra tasbir lakin yastamirru al-iza wa ma'azalika tasbir wa tansil idha hadha khalqun la yartaqi ilayhi illa al sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yake cewa yumkin abu ne mai yiwa an tu'udhi min rajulin a ce wani mutum gashi yana cutar da kai duk inda ya zauna ya zage ka ya ci mutuncinka duk inda ya samu matattaran jama'an da zai iya tattarawa yi maka ɓatanci ya ɓata sunanka ya ma ƙarya ya ma kaza abubuwa na cin mutunci iri-iri zai iya yi mimman ya arifonak daga cikin wanda ya san ka sani sosai kai ma ka san shi marratan tasbir yau ya yi kayi haƙuri marratan ukhra tasbir ya ƙara ka ƙara yin haƙuri lakin yastamirru al-ira cutarwan ya ci gaba wa ma'a zalika tasbir har da wannan ka ce wai za ka jure kai hakuri Watan tansal idha kuma wannan cutarwan a ce ka kau da kai kai watsi da ita hadha khuluq wannan ɗabi'a na haƙuri la yartaki ilaihi ba wanda zai iya ɗarab kanshi illal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan sai manzon Allah haza huwa maqamun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan matsayin annabi ne kuna gane wannan da kyau ko. dan adam di yanda ya hakuri wata rana sai kaga ya dan motsa ya wanda cewa wannan cutar wanda ake mai fa ta isa haka nan kuma komin daren dadewa duk wanda ya cutar da kai ya cutar da kai har kuma Allah madaukin sarki ya sa ka san da cutarwan ko akwai lokacin da za ka yi ƙoƙarin taka ma wannan abin birki komin ka komin daren ko tsawon zamanin cutarwa. sau ɗabi'a na ɗan adam ɗabi'a ce na ta haƙuri wani lokaci wani lokaci kuma ta gajen haƙurin shi sa wajibi ne mutane su san haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ce yumkin an ata hammalu marratan a naini aw thalatha abu ne mai yiwa ka iya jure cutar wanda aka yi ma a karan farko da karo na biyu da karo na uku wa hatiman mun gano wannan da kyau ko sa'uraddul ba da ce kai tsaye ni aka yi ma ne na ɗaya na biyu na uku na haƙura to gaskiya in aka ƙara zan ɗauki mataki ko mun gano wannan da kyau ko malam ne yake faɗin wannan maganar shi mun gane wannan zai iya jura na ɗaya na biyu na uku ya baka uzuri cewa kuskure ne ya baka uzuri cewa mantuwa ne ya baka uzuri ya ce baka sani ba ne amma an ga mutum ya ci gaba haka ko to shegantaka ce kila yana ɗaukan ba za ka iya ba ne to sai ka nuna za ka iya amma bar shi ya maka bauta mai yawa tukuna sannan in ka yin ƙura za ka yi sai ka yi shi ne ya gama tsitsince ‘yan zunuban da kake da su kaf ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce, wa laura dattal aza falaisa athiman, wanda yake zaginka a gari, ya ci mutuncinka ya da sharri da ƙage iri-iri saboda ɓatanci, in karama ba ka yi laifi ba. Kuna gano wannan da kyau ko? Ka ɗauki matakin maganin mutumin da ya zama fajiri ne. Irin abin da ke faruwa yanzu kenan a cikin zamantakewan al'umma. kaga mutum ɗabi'an shi kawai shi ne ya ɓata ka ɗabi'an shi ne kawai ya ɓatanci ya kaza ya kaza ya kaza yan tsakanin da Allah in mutum na da hankali ya san abin da yake shi ba dabba ba ne ya kamata daga mutuwan albani din mai irin wannan abin ya bari ni na san a ko'ina ana zagin mala albani haka ne don Allah yanzu ina zagin yake bai mutu ba dole ke za ke zama kake zagin za ka zo ka ji kunya irin waɗannan mutane ko haka ya taɓa faruwa lokacin ibn taimiya yana raye ban fito wuya ɗin nan ibn taimiya yana raye suka dinga cutar da shi suna adawa da shi babu irin wulaƙanci wanda ba su ma ibn taimiya ba kuma har aka waye gari duk jama'a sun san su a haka. Mun gano wannan da kyau ku. Sun fahimci irin abubuwan da suke ma Ibn taimiya na cutarwa, har ma malamai sun riƙa maganganu iri-iri kan wannan cutarwan da suke ma Ibn taimiya. Hallita tafan tarihi ba sun haddato irin wannan cutarwan da suka riƙa yi. kun gano wannan da kyau ko sun haddato sun kawo amma sanda ibn taymiya ya rasu duk duniyan wancan zamanin jama'a ta haɗu wajen yi mai ibn taymiya sallah da kuma yi mai fatan alkhairi kun fahimci wannan da kyau ko? amma kun sa abin mamaki waɗannan malaman da suka shahara wajen adawa da ibn taymiya wallahi al'adim jama'a su zo wajen jana'izan ma abin ya gagare su mun gano wannan kuma sai da tarihi ya haddace cewa wane da wane ba su zo ba ƙarara don daga cikin abin da aka ambata lokacin da ibn Taymiya Allah madaukakin sarki yi mai rasuwa irin yadda ka ji rasuwar mala albani ta zo kwatsam haka ta zo aka ce wa ƙada fuji an nasu bi hadal khabar haka aka an ci mutane kwatsam da labarin mutuwan ibn taimiya wanza a juli zalikan zi'ajin kabira mutane sun razana sun firgita sun raurawa firgici mai yawan gaske da jin wannan labari hankalinsu ya tashi. Wa hadaru zarafatin haka suka rika zuwa gayya-gayya wajen jana'izar, wa furdana haka suka zuwa ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗai lilƙala'a suka rika zuwa gidan yarin da Ibn taimiyya ya rasu, haisu kana maujudan inda ya rasu. Wahalahumul khatab wa uglikatil matajir aka wayi gari komi ya tsaya hatta shagunan da ake sai da kaya a garin kaf sai da aka rufe su duk wasu masu ƙananan sana'o'i ba wanda bai kulle shagon shi ba a wannan rana da ibn taymiya ya rasu wa zakara akhuhu zainul abidin alladhi kana yashabuhu fi sijnihi wannan ɗan uwa na ibn taymiya zainal abidin ya ambace irin abin da ya faru wanda tare suka zauna da ibn taimiya a gidan yari wa annahu kana yaqra'u huwa wa akhuhu alquran fi dakhil sijin ya kasance sanda suke zaune a gidan yari yana zama tare da ɗan'uwanshi suna karatun alqur'ani wa anna akhira man taha ilaihi shehu qubayla wa fatihi yace dab da rasuwan ibn taymiya abin da ya karanta na ƙarshe na alkur'ani ƙauluhu ta'ala faɗin Allah madawakin sarki innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidikin inda malikin muqtadir wannan ita ce ayan ƙarshe da Ibn taymiya ya karanta cewa masu tsoron Allah suna can cikin aljanna da ƙoramin ni'ima suna hutawa a wajen fi maka'adi sidikin a wani matabbacin matsayi na gaskiya inda malikin a wajen Allah mamallakinsu muƙutadar mai cikakken iko. Mala ya ce a taƙaicen taƙaitawa wa gusila shekul Islam an yi ma ibn taimiyya wanka wa kuffina kuma an mai ne wa sulliya alaihi fil jami'il amawi. an mai sallah a masallacin juma'an bani umayya wa qad hadarahu jammun gafirun minan nas gayya mai yawan gaske ne suka halarci wannan jana'iza nashi hatta وقفوا مرسوسين rassan fi dakhilil jami la a ahadin sujud lokacin da aka zo cin da ibnu taymiya bayan zara aka yi mai sallah da aka zo yin sallan azahar mutane da suke sau mannewa suka yi yanda ba ma sa iya samun daman yin sujada illa bi kulfatin li kasratihim da kyar mutum ke iya yin sujada wallahi da mun ji shawara mun ɗaga jana'izan albani zuwa sallah azhar abin da zai faru kenan ba inda za a yi mai sallah a garin nan mun gano wannan da kyau ko wallahi wanda ya sa kashe albani nashi tsoho in ya mutu ko ɗaya bisa miliyan nan haka ba zai gani ba kowaye mun gano wannan da kyau ko in ma da zai sanar ni ne a tabbatar ɗin shi ne shi ko wani nashi ya mutu ba wanda zai zo mun gano wannan da kyau ko har dangi ma wani zai ji kunyan zuwa wa zakara kasirin annahu ya yatakhallaf an huduriha ahadun min ahlil ilimi. ibn kasir ce, babu wanda bai zo wannan sallan jana'iza na ibn taymiya daga cikin malamai ba illa thalathatu nafarin mutum uku ne kawai ba su zo ba wahum ibnu jamila ibnu jamila bai zo ba wa sadar sadar ma bai zo ba wal qafjaqiyu qafja'i shi ma bai zo ba wa zakara anna ha'ula ishtaharu bi adawati sheikh malamai suka ce waɗannan sun yi fice wajen adawa da ibnu taymiyyah faktafau sun ɓoye ba su fito ba, haufan ala anfusihim saboda tsoron abin da zai faru minan nas, don dangane da mutane sun san irin yanda suka yi adawa da ibn taimiya su fito sun san me zai faru. Waƙar sulliya alaihi zuhur, haƙiƙa an mai sallah ne daidai lokacin sallah a zahar, walam fan illa ƙurbal asar. ba iya ma ba iya binne ibn taymiya ba sai dab da la'asar li kasrati ziham saboda yawan turmutsu mutsu wa dufina fi maqabarati sufiya an binne shi a makabartan da ta shahara da suna sufiya ila janibi akhihi sharafuddin abdullah yanzu abin da nake cewa akwai da yawa wanda aka ce da wane da wane ba zo ba aka ce eh lalle ba su zo ba me yasa kun gano wannan da kyau ko saboda adawansu ta bayyana ina fatan mun gano wannan da kyau kuma yanzu kalli waɗanda ba su iya zuwa ba ga su ga irinsu me yasa ba su iya zuwa ba saboda wannan hassada da kushe da zagi da cin mutunci nasu ya bayyana a ko'ina suna yi tun suna ƙaryatawa suna yi har abin ya zo ya fito fili shi ya tabbata shi sa Allah ka iya bakinka gama taɓa mutuncin mutanen kirki yanzu waɗannan da suke adawa da Ibn taimiyya don Allah in ban da yanzu an ambace su ka taɓa jin sunansu amma shi da suka zagan fa jama'a zagi fa bai sa wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗaga a waye gari wai bai ɗago ba Ibn taimiyya mafi yawancin littafan da ya rubuta su a gidan mayari ya rubuta so waɗannan malaman ma suna rayuwa suna firinfituwansu a gari amma ba abin da suka iya musu sanyawa. ko suka canza daga yadda yake shi sa waɗannan abubuwan da wasu ke yi ba ana roƙonsu ne su bari ba sai iyakan iyawansu in dama wannan abin kai kai Allah ya kai ka matsayin da kake to su ma su yi su kai jama'a mun gano wannan da kyau ko duk irin yadda aka yi ƙoƙarin taɗiye ibn hazmin zahiri ya taɗiyo Allah bai taɗiyo ba kuma har abada ba zai taɗiyin ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa al'amarin addini ko wallahi Allah ne ke tafiya da abin shi cutarwa duk wanda zai amfani da kowace irin dama na cutarwa ka bashi dama ya ta in kaga ka gaji za ka ɗauki matakin kara kanka ba laifi bane sai ka ɗauki matakin kara kanka a duk yanda za yi kare kanka a lokacin da za a kare kanka lokacin ne za a zo za a same ka sai a ce kai fa malam ne kai fa magajin annabi ne ya kamata ka yi haƙuri daga abin da duk ake ma wanda ba haka ba sai ka ce au in ya tabbata ni magajin annabi ne ba matsala daga cikin gadon da muka yi wajen manzan Allah akwai tsaye da jihadi a yi ko mun gano wannan da ke ko sai ka tsaye da wannan ba wani dalilin jama'a wanda yake cutar da kai shi ba a hana shi ba kai kuma fa sai a ce ka bari za ka zo za ka ji wata rana ko ta yar gaba kaɗan za mu zo mu karanta maka a nan bin mutane ake ɗaya bayan ɗaya ana ƙoƙarin hana su zuwa inda ibn taimiyya yake karantarwa mun gano wannan in an san ma kana zuwa to sai gaba ɗaya watse maka a daina hudda da kai sai fa wanda ya iya jajircewa ya zama mai ‘yancin kanshi shine wanda yake iya halartar majalisin ibn taimiyya mun gano wannan da kyau ko in kai malami ne don me kake tsoron aje wajen wani malami aje karatun shi kun gano wannan da kyau ko tsoro kake ji kila kayi ƙarya idan aka je za a ji gaskiya ta bayyana sai me sai a ce za a kauce kenan tiro waɗannan abubuwan mutane su daina shi wallahi al'amarin Allah ko akwai ban mamaki da yawa a cikin shi annabi fa maraya ne shi kaɗai ya fara wannan da'awa a garin makka amma jiyan da Allah madaukin sarki ya cincida wannan da'awan ga ta har magumi mun gano wannan da kyau kai ma har ku. kuma da awon haka za ta ci gaba wani lokaci masoya zake ta wani lokaci maƙiya zake ta wani lokaci yunkurin adawa da ita ya haɓaka ta wani lokaci ƙoƙarin murƙushe ta ya tada ta wallahi al'amarin kenan shi sa duk wanda yake tunanin wai bari in yi ƙoƙarin ɗaga wani dan a ji shi ko a san shi ko dai na ɗaga shi daga addinin kawai in ka daga addinin Allah maɗauke sarki in ya so sai a ji shi in kuma Allah bai ga dama ba ko wanda zai ta ɗagen sai a ƙi ganin shi mai cinciɗawan za a gani Allah maɗaukin sarki ya mu dace. Shi ne sai malam yake cewa da za kare kanka daga wannan cutarwa, yau da baka yi laifi ba, bal haza amrun mashru'un ja'izun, kare kai daga cutarwan masu cutarwa, shari'a ta yadda da wannan kuma halal ne. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya الله li umar وسلم يقول sai dai kalli yanda annabi yake ce ma Umar, ya ya Umar akhir anni Umar ja da baya karbu da ni, lau a'lamu anni in zittu ala saba'in ya ce bari ni da na san in na ƙara a kan saba'in ɗin nan marratan ko da ɗaya ne, mun gano wannan da kyau ko za a gafarta mai da zittu alaiha annabi ce zan ƙara. Mun gano wannan, shi annabi ko yana aiki da abin da Ƙur'ani ya ce, Ƙur'ani cewa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wanda ya muna nama kai kyautata mashi, ya muna na gobe kyautata mashi, ya ƙara jibi kyautata mashi, amma ka san sakare mai cutarwa in yi cutar kai ka kyautata, ka sa abin da yake ɗauka, ba ka gane ba ne, ko kai sakare ne, ko tsoron shi kake ji, kun gano wannan abin da yake ɗauka kenan. Kila yana cutarwa ba baka taɓa jin labari ba baka sani ba, kai kuma kana aiki da Ƙur'ani ne. cin da ka gano yana cutarwa bari ka ɗauki alkur'ani ka maida mai martani da shi wanda ƙila nan gaba Allah maɗaukin sarki zai mai abin da ba shi kenan ba misalin wannan shine misalin mutumin da yake da dangi suna cutar da shi yana sadar da zumunta suna yanke mai yana kyautata yana yin alkhairai da yawan gaske a kansu su kuma abin mummuna suke aiwatarwa gare shi ya kai ƙara wajen annabi sai annabi ya ce in tabbas abin da ka faɗa haka kake, to fa ka annama ta siffuhumul mal, to kamar kana hambuɗa masu wata toka ne mai zafi, fala ya zalu ma'aka minallahi zahiran alaihim ba zai gushe ba, kana samun tallafi da mai kawo agaji daga wajen Allah madaukin sarki, ma dumta ala zalika muddin da ka haƙura, ka daure, ka cije, ka tsaye tsayin daka akan wannan abin da kake yi. To amma shi sai ya ɗauka baka sani ba ne, ko ya ɗauka kai sa kare ne ke dahumi, ko kuma tsoron shi kake ji, wannan ya sa kake wannan abin da lallashi. Kuna bayyantar wannan da kyau ko? To, amma tunanin sa sakarai wannan ba zai sa kai ka saba ma abin da Alkur'ani ya zo da shi ba. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau. Allah ya tsare mana imaninmu. Kala Umar, Sayyidina Umar ya ce, Innahu munafik, wannan mutum fa munafiki ne. Kala Umar, umar yace fa salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da haka dai annabi ya tsaye mai sallah wa sallaina ma'ahu ah, to annabi zai mai sallah kai zaka ja baya ne still dai haka yace muka bi muka yi mai salla wa masha ma'ahu annabi kuma ya raka gawan aka tafi da shi makabarta faqama ala qabrihi manzan Allah ya tsayu a kan ƙabarin shi yi mai sallah, yi mai addu'a, hatta faraga minhu har sai da ƙare binne shi, ya'ani sallah ala janazatin, annabi ya mai sallan jana'iza, wa masha ma'al janaza, kuma ya tafi ya raka wannan gawa, wa waƙafa alal ƙabari ila an dafina, haka annabi ya tsaya kan wannan ƙabari har sai da aka binne Abdullahi bin Ubay bin Salol, wa faraga min dafinihi aka ƙara binnewan tsaf kun ji ka'ida jama'a duk lokacin da mutum ya je makabarta ba a ba shi ikon ya bar wannan wajen ba har sai an binne mutum idan aka sa mutum a kabari an fara tura ƙasa ka tafi ka yi aikin banza kai ɗan bida'a ne mun gano wannan da kyau ku? ƙa'ida za mu zo mu karanta sai an haɗa ƙasa a kan mutum tsaf tukuna sannan a ba da umarni kowa ya kalli alƙibla ya mai addu'a don haka annabi ya yi sai inda ka sake annabi ne domin annabi cewa yi bayan da gama istagfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'ana kenan ɗazu kai da kai addu'a da ba a gama ba aikin banza kai kamar mutum ne sallan juma'a yanzu ko ya sallan asuba a yanzu a sallan da ya yi amma ta yi to abin da kai kenan shi yasa ya zama wajibi mutane su san ma tukuna me suke yi me ma suke yi tukuna Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa thumman sarafa sannan sai annabi ya juya ya tafi falam yamkuthu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa yasiran da annabi ya tafi bai jima da tafiya ba sai ɗan zamani ka, kaɗan ƙwarai hatta nazala alaihi jibrilu bi ƙaulillahi ta'ala sai ga mala'ika jibril ya sauko da faɗin Allah madaukakin sarki wala salli ala ahadin minhum mata abada daga yau sai yau kakka ƙara yin sallah ga ire-iren waɗannan mutanen da suka mutu har abadan abidina kakka ƙara kaga sallan na farko an hana sannan sai ba a faɗi rakiyan ba sai aka ce wala ta ƙum ala qabrihi kakka ƙara tsayawa akan ƙabarinsu, kenan an hana ka tsayawa akan kabarin an hana ka mai, rakawa Kuna bayyandan wannan da kyau ku? Sai Allah ce innahum kafaru billahi wa rasulihi. Waɗannan mutane sun kafirce ma Allah da manzan shi wa matu wahum fasiqun sun mutu suna fasikai ‘yan adawa ga annabi. Menene alfusuk shine alkhuruj kun gano wannan da kyau ku Kenan sai ka ji wani ya ce, ai mu ne ‘yan adawan ne? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai, ka sa abin da kake faɗi? Ka koma su sake maka kalma, wannan kalman mummuna ne ba su baka mai kyan ba ka zama mai adawa da wanda yake faɗin Allah ya ce annabi ya ce a ka ɗauki sana'a mai wahalan sha'ani inda siyasa wane yake don ka ce kana adawa da shi ba komi kamar yadda nake jin sunan wani cikin 'yan siyasa shi sunan shi wane wane ɗan adawa to kaga wannan ya ta yi mun gane wannan da kyau ko irin wani da aka hira da shi a a ƙasan Nijar ana tattaunawa da shi sai mai tattaunawa da shi ɗan jarida ya ce to kana ta faɗa akan cewa mutane su nemi sana'a su nemi sana'a to wai kai menene sana'anka ya ce adawa mana mun gane wannan da kyau ko ya ce adawa yake da haka yake ci abinci in gwamnati ta ce eh ko ba ce a'a to kaji inda ake adawa kenan amma yanzu in malami ya ce eh da cewan eh Allah ko na annabi ka ce a wuta zaka shiga kai dawa ba riba a cikinta kuna bayyana wannan da kyau ko Ka ga mutum duk ya motse malam duk ya bi ta hayyacin shi ka gan shi yadda ka san tsumman da mahaukaci yake ɗaurawa duk ya biya lalace gaba ɗaya kawai bai san ko menene ya sa shi ba kullum ya ta damuwa cikin nunkuburci in ya gan ka ya kaman ya nitse a ƙasa saboda yana baƙin ciki ya ga maki in ka tambaye shi me yasa kai kake ƙin shi sai ce dan yana cewa Allah kuna fahimtar wannan da kyau ku wanda fa Allah ma ya taimaka ne zai iya bada wannan labarin kuma kowane gari akwai irin waɗannan mutanen, ko babu, a kowane gari akwai li kulli baladin zaid. Annabi ya ce gashi, kuma irin waɗannan tagadaran da Allah madaukin sarki ya hana annabi yi masa sallah ko, to bayan saukan wannan aya shine sai annabi ya kira Huzaifatu ibn al-Yaman, sahibu sirrin Rasul, annabi da shi yake sirri, ya gaya mai ce, kaga wani? da wane da wane da wane Dinmu na munafikai ne a me yasa nan bai kira Umar ba ya gaya mashi in ya kira Umar ya gaya mashi ta da kokara zai bi su gida gida ya raɗe su mun gano wanda da yau amma Huzai ba shi ba haka yake ba ƙarshen da kuma Umar in ya samu daman hawa mimbari duk zai ce to da wane da wane fa annabi ya gaya wa munafakai ne ga bai gaya mai ba sai ya kira Huzaifa ibn al-Yaman sai aka kyanke same su to idan a zamanin na Umar an yi rasuwa sai Umar sai zo ya tsaya kan hanyar da ke bullewa zuwa gidan Huzaifa in ya ga Huzaifa ya fito sai ya ce to dama jiran ka nige sai su tafi tare in ya ga Huzaifa bai fito ba sai ya sami yaro ya aika ya ce je gaya ma Huzaifa an yi rasuwa a gangaren can a je a gaya mai ya ce mai yara ka gan shi eh ka gaya mai eh sai ya zauna ya jira in ya ga lokaci ya wuce bai fito ba sai Umar ya ƙara koma gida shi ma domin wannan da ya mutu shi ma yana cikin wadancan shi ne ran nan Umar ya gaji da haƙuri dai sai kira Huzaifa ibn al-Yaman da ce kai Huzaifa zo cikin munafukan da annabi ya zaina maka da ni jiki kuma a bayanan jama'a ya mai wannan tambayan kaga in ma da shi ciki to shi shikenan sai ya ce eh da kai ciki ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce, A baka ciki, ya ce, To, kuma dokan ta ɓaci daga yanzu ta fara aiki, kar wanda ya tambayin don ko ka tambayen ba zan gaya ma ba. Domin in ka tambaye cewa da ni ciki, ba zai yi karya ba zai ce da kai ciki, in kuma ya ce da kai ciki ya saba sirrin wa manzan Allah, to tun wurgare kan da karki, kakka ƙara, amma dai kai umarcin da kayi lokacin ba dokan ta ɓaci, to je ka ba ka ciki. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu. To shine ne sai yake cewa wannan hadisi an harajahul Bukhari, al'imamul Bukhari ne ya fitar da shi fi kitabi tafsir a littafin da ke bayani a kan tafsiri, babun istagfir lahum aula tastagfir lahum, karkashin babin da ke fassara wannan aya da ke cewa ko kai masu yin ko ba ka yi ba, in tastagfir lahum saba'ina marra da za ka roƙa masu gafara so saba'in falon ya gafira firar lahum Allah ba zai gafarta musu ba. Mun gano wannan da kyau ko? Saboda sun riga sun ƙetare haddi. Jama'a, wannan Abdullahi ɗan Ubai ɗan Salolu ɗin nan, wai me yi? Munafinci ne fa? Menene munafinci? Shi ne kulla ke ta bayyana mutane cewa su bari, kuma shi munafinci ka san daɗin shi? Yana da garɗi ne a rai, mutum ya zauna kai ta maganganu a kan shi kai ta batanci ka zo ka nuna mutum kana tare da shi hasali baka tare da shi kai ta kaza kai ta kaza irin waɗannan abubuwan a fuskar rumi rumi rumi rumi amma can a zuci fa da wata manufa abin da suka tawo manzan Allah kenan ƙarshe don Allah gyaɗan wane ne ta mai ta manzan Allah shi yasa duk wani wanda yake da ɗabi'a na munafinci ko ya haƙura ya janye ya fasa cin da munafincin nan dai ba Allah ne ya aiko ka ya ce sai kai za ka tsira ba sai ka bari kayi munafincin nan shekara da shekaru kai ma fa ka gada ne kuma ka ara daga wasu ga ci gaba su waɗancan ba su yi nasara ba wane ne zai nasaran kun gano wannan da kyau ko da wane yana sai da kayan tireda ne sai ka je ka shirya mai munafinci ke nasara kuma wallah za ka yi amma in dai harkan addini ne ko wallah ka wahala in yana yi a nan ka matsa ka ce baka yadda ba sai ya koma wani gari ya ci gaba kan ka farga sai ka ji ya bulle karfi a can mun gano wannan da kyau ku yanzu dan wannan gayyen da jama'a suke taruwa muke karatu da su anan nan wani shine matsalar shi kun gano wannan da kyau ku ta ya za a ce shi wani shine kadai wanda zai karatu duk jama'a su taru nace kaga da kana karanta tarihi da ka zauna lafiya ɗazu muka karanta cikin tarihin al'imamul Bukhari, in ya zauna zaman karantarwa ana samun almajirai dubu ishirin suna zama a gaban shi lokaci da. Almajirai dubu ishirin, ba dubu biyu ko ƙwaya ɗari biyu ba, dubu ɗai har dubu ishirin, wani malamin ma ya ce, kai sun ma wuce haka. Kun gano wannan da ke ku? Al'imamul Bukhari kenan. kuma ƙarshe Bukharin nan fa kashe shi aka yi. Mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya kan tarihin Bukhari zai ji haka. Kashe shi suka yi. Saboda sun yi sun yi an shirya kure an shirya kaza an shirya kaza amma ƙarshe ba iya ba. Shi ne wani malami daga cikin malaman da suka yaba ma Bukhari yake cewa duk wanda bai yadda al'imamul Bukhari imami ba ne, shugaba ne a duniyan hadisi da komi ya ce kasancewa wannan abun tuhuma ne. Shi kanshi wannan abun tuhuma ne, ko dai da zindikanci ko da munafinci ko hasada. Mun gane wannan da kyau ku? Al'imamul Bukhari cikin abin da ya faɗi ya ce tun da yake bai taɓa raina kanshi ba sai da ya zauna gaban Ibnul Madini. da aka je aka bai ma ibn al-madini labarin abin da al-imam al-bukhari ya faɗi a kan shi sai ce ku rabu da bukhari shi bukhari bai taba ganin irin shi ba fa mun gano wannan da kyau ko bai taba ganin irin shi ba yake faɗin irin wannan magana a kaina al-imam al-bukhari mutane na zama a majalisin shi har ma in sun haɗu da shi a hanya sai ca turundo har sai sun tirzasa mai zama kaga akalla sama da mutum dubu ishirin sun kashe hanya kawai so suke ji hadisi gaban shi a lokacin bukhari ko gashi ɗaya bai taɓa tsorowa a fuskan shi ba har sai da aka samu na hamshakin malami cikin manya-manyan malaman da suke zamani da Bukhari ya ce ina da Allah madaukin sarki ya mai gamdakatar gashi sili ɗaya ka yi shi a madadin shi a kirjin Bukhari da ayyuka ai gashi ɗaya kawai kirjin shafi mai mun gano wannan da kyau ko Al'imamul bukhari ne fa al'imamin Musulun ya zo ya sumbanci goshin shi yace don Allah ka bani izini in sumbanci kafanka saboda kai ne imami a duniyan hadisi farfesan farfesoshi na hadisi gaba ɗaya likitan mazajen hadisi wanda Allah maɗaukin sarki maka bai wanda bai taɓa maka irin shi ba mun gano wannan da kyau ko wannan babban malami da muke karanta littafin shi Abdullahi dan Abdurrahman as-Sarmaqandi ad-Darimi an ce su hudu ne wanda Khurasan ta taba fitar da manya-manyan mahaddata wanda suka san hadisi irinsu ba, amma yake cewa shi fa bai taba haɗuwa da malami irin al'imamul Bukhari wanda Allah maɗaukin sarki mai baiwa ko ta ko'ina ba, ya ce kai ƙare da ƙarau, da ya yi zamani da Hassan al-Basari, da al'imamu Hassan al-Basari ya buƙaci al'imamul Bukhari kuma sai ya fa'idanti da shi a duniyar hadisi da fikihun hadisi. kai in na ce zan fara kawo muku waɗannan maganganu da aka faɗi kan al'imamul Bukhari, wallahi sai mu cinye ɗan lokacin da ya rage ba mu gama ba. Sai da ya koma malamai suna rubuta manya-manyan littattafai fa suna bayyana wane ne al'imamul Bukhari, Muhammadu bin Ismail al-Bukhari, Allahu yarhamuhu. Amma irin bala'in da ya fuskanta ya je akwai garin da in ya je da gudu ma ake bin shi, ku je ku binciki tarihin zuhuli dangane da al'imamul Bukhari. ku je ku bincika in ya je gari su zuhuli hana ma ɗalibai zuwa majalisun Bukhari suke kai sanda ya je garin Muslim ne kada ya karfin hali ya je har sai da suka kai suka ce littattafan ma da ka koyi karatu a hannunmu kai Muslim ba mu abunmu ya tarkata abin su ya ba su ya koma ya tare wajen al bukhari yau wani irin baiwa ne Allah bai ma Muslim ba ana cewa Bukhari sai a cewa ina fatan mun gano wannan da kyau ɗaya daga cikin manyan malaman cewa ya fa ya shiga gidan al'imamul Bukhari sai ga al'imam Muslim ya zauna gaban shi yana tambayin ilimi ya ce kamar yadda ɗan Islamiyya ke zama gaban malamin shi. Kallin ladabi gaban irin yadda ɗan Islamiyya yake gaban malam, ko bai yi don ilimin ba, ko bai don Allah ba, ya yi don abin da ke hannun malam Ku gano wannan da kyau ko? To, yi irin waɗannan abubuwan kalli, amma muslim innahu huwa man huwa ai shi din ne ai ko kun gano wannan da kyau ko ibn hajar al-asqalani da ya lissafo manya manyan malamai a duniyan ilimi sai ce shi ko ciki gaba ɗaya bai san kaman al-imam al-bukhari ba mun gano wannan da kyau ko kai al-imam al-bukhari babba ne duk da hassadan da aka yi mai da kushe da balbalin bala'o'in da aka jefa shi a ciki jiyan da Allah madaukin sarki ya tsiyartar da abin da ya tsirtar nashi wallahi jama'a irin kitsa kashe shi aka yi fa ƙarshe mutuwa za mu zo mu karanta wata rana duk wanda ya fice irin wannan haka ke faruwa Allah madaukin sarki ya sa mu dace mutane ba san me suke ba don kun kashe malami ko don kun ci mutuncin malami kun bata malami suna kun yi kaza kun yi kaza wannan ne zai canza abin da malamin yake gina yanzu Muhammad Nasir Din Albani bambancin ilimin shi da malam Awwal Albani kaman bambancin saman bakwai ne zuwa ƙasan bakwai ai amma da ya mutu addinin ya tsaya ne kusan zango lokaci ɗaya Bimbas da Uthaymin da Albani suka kwanta suka mutu addinin Allah ya tsaya ne bai tsaya ba kuma billahi al'adin ba zai tsaya ba sha Allah wallahi in duk mutanen Najeriya musulmi aka kashe ko addini ba zai tsaya ba za a zo za a ci gaba kidahumai ba su san wannan ba lokacin da aka kashe wancan matashi, yaron nan da ya zo da addini ya buwaye sarkin garinsu, lokacin da boka ya tsufa yake ganin yanzu in ya mutu kenan tsafi ya tsaya ma sarki, ya aiko ya ce ma sarki a turo mai wanda zai je ya koya ma tsafi don ya ci gaba da tsafi ga sarki. Yaro ya haɗu da wani ustazu, ustazu ya ɗaura shi akan tauhidi na kwarai, har abin da yaro ya koya ya burunƙasa. Kun tuna labarin ko? sarki ya je kama shi ya kashe shi yana kashe shi duk garin sai aka ce amanna bi rabbil gulam ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya kashe malam albani yanzu shi da kanshi ya yada abin da bai so a ji daga albanin yanzu an ji ina fatan mun gano wannan da kyau shikenan in da mutanen ba su da shi a gidansu yanzu kowa zai je ya siya don shi malam albani haka yake baka san shi bane da ka san shi da kai kokarin gamsar da shi kun gano wannan da kyau ko duk abin da ya yi imani da shi an jima zai faɗa kuma kasa zai ɗauka wanda ba ka so ta akwai wani yana nan cikin bayan Allah ya fi shi fasaha ya fi shi hazaka ya fi shi komi Allah ne dai bai bayyana shi ba ko bai samu abin da zai cincida shi ya cimma wannan mataki ba kawai yanzu sai ya zo ya samu gashi nan arha gaba ɗaya kawai sai kwashe sai lura cikin memory ɗin shi kan ka ce kwabo sai ga yana ta zartar da shi sai ga abin yana bayyana kai kuma dole haka nan za ka haƙura ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa gaskiyan al'amari duk wanda yake da hankali ko ka iya bakinka game da haƙƙin mutane wala ka iya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu al-Imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ta tamanin na cikin sautin tauba a jiz'i na takwas shafi na dubu lamba hadis na dubu da ɗari shida da saba'in da lamba hadis na dubu hudu da ɗari shida da saba'in da ɗaya muslim ma ya fitar da wannan hadisin kun ji ku muslim ya fitar da hadisin fi kitabi fada'il sahaba a littafin da ke bayani akan falalan sahabbai babun min fada'il umar radiyallahu anhu karkashin babin da ke bayani akan falololin sayyidina umar Allah ya ƙara masa yarda a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu biyu da ɗari hudu wa Ahmad Ahmad ma ya fitar da hadisin a cikin Musnad juz'in farko shafi na sha shida abin mamaki yanzu wannan tsayayyen da ma Umar ya ko falala ne fa domin ya hana ashe Allah ya yarda da hannun wa Umar ɗin ya saukar da aya goyi bayan shi yana daga cikin fada'ilu Umar amma in ka je ka samu ‘yan shi'a la'anun Allah sai ce, Doga gani ko yare na annabi, annabi ya zo sallah ya rage. to umar ɗin Allah ya goyi baya kuma shi annabi bai ce umar la'anan ne bane dan ya rungume abin shi kai kuma ka zagan mai sirikin shi tab annabi ya yadda da umar umar ya haifi ya aura annabi ya yadda da tarbiyyar umar annabi ya auri ‘yan da Umar ya tarbiya, kai kana zagan ma annabi siriki, wannan rikici, to zan so ina daga aljannan ga yadda za a yi shi. ko mun gano wannan da kyau wallahi zan so ga yadda za a yi shi annabi ya yadda da mutum kai ka yadda da shi su kwanta su uku a ɗaki guda mun gano wannan da kyau ko gasu gasu sun kewaye annabi kai ka zagan ma an inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zan ga yadda za ka yi a lahira wallahi ka ga baki da annabi ya ce kaffa alaika haza wala ka rike shi in ba haka ba ko sai ya ja maka gama tsiya yadda duk ɗan abin da za ka je ke tinƙaho da shi a lahira sai ka waiga ka gaba abin da ke ka sai tarin zunubai wallahi ka je inda babu dawowa ka je inda babu gyara wallahi ba wanda zai tallafa ma dan Allah madaukakin sarki bai ci amanan ka ba ya bayyana maka ya ce li kullim ri'in minhum yawma idin sha'ani yugni kowa ta kan shi yake a lahira wallahi uwarka ba za ta taimaka mata ce wallahi dan ɗana ne in ma ta ce za ta taimaka maka ƙarya kike yi algunguma muguwa tsohuwa ba za ki taimaka mashi ba yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in ne kowa da kanshi yake yi wallahi ba za ka iya ba za ka ce a kama uwarka da ubanka da wanka da kaninka da abokinka da kowa naka a jefa kafirai a wurin ka tsira wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atun tad'u man adbara wa tawalla Allah kowa ya shiga tetayin shi duk wanda ka san ka taba zuwa kai batanci akan shi ko ko ma ka ce kai jama'a magan nan da na faɗi ran nan kan wani ƙarya ke, yi su ci au yanzu kai makareci ne kace kwarai da gaske ya fi maka sauƙi da ka bari sai an je lahira wallah ta kwaɓe maka a ɗibi ladanka na shekara biyar na cikin shekarunka a biya shi kuma kaya ma mutane sittin irin wannan kuma kai shekarunka ba su wuce arba'in ba mutum ɗaya ya tafi da ibadan shekara biyar saura nawa ishirin da biyar ko arba'in cikin shekarunka kuma ga wajen mutum sittin suna jiran ka biya su irin wannan kai hankali wallahi shi yasa mawaƙi ya fi mutane hankali wannan magana na wannan mawaƙi ta take duk kullum yake cewa cin da ban cuci mutum ba dan kashi cuta min in ko mutum ya cuce ni Allah karama min wannan maganan ko wallahi wanda bai san Allah ba shi zai ƙoƙarin shiga cikin haƙƙin wani wallahi ga bai damu ba Allah karama min ta Allah ka je ka roƙe shi wani nema ba daidai ba a matsayin dan adam a matsayin na wanda zan iya yin kuskure a matsayin na wanda zan iya yin ganganci wallahi ban kyauta ba don Allah ka yafe min ya fi ma sauƙi sama da malakul mauti ya shaƙe ka sai ka je lahira a nuna maka wani dutse gashi ne yayi bakin irin ka ce wannan kuma fa a ce zunubin wani ne sagan mu Allah sai ka ɗauke shi mun gano wannan da kyau ko kai ta yin abubuwa har a waye gari zunubanka sun lullube ka kaf dan annabi ya ce zunubi duk wanda ya aikata shi zuwa ake a ɗiga dot haka na baki a kan zuciyan shi ana nan ana nan sai ya lalube kaf sai an je lahira ka sa kanka cikin bala'i ka rasa yadda za ka yi an zo an ce duk masu ɗabi'a iri kaza su tashi ba musulmin arziki ba ne munafukai ne su yi wuta kai zaman ka wani mala'ika ya zo ya ce zama mai kake yi mun gano wannan da kyau ka ce ai ni musulmi ne ya ce wa ga ma kai musulmi ne tashi ka bi su to za ka yi wane da wane abokan gulman ka za zo ce a bakka wallahi ba wanda zai bakka shi sa kowa ya je ya auna ya binciki me yake yi abin da ka san kana yi na kuskure wallahi ka bari in ka san abu kaza baka cancance shi ba wallahi ka bari in ba ka ba nan duniya ne zaka yi shegantaka kai duk abin da kaga dama ga fili nan ka hude shi amma wallahi akwai ranan kin dillanci wallahi yana nan tafi shine ranan kiyama shi sa annabi ya ce a tadaruna manil muflis kun san wane ne fallasashe suka ce almuflis fina man la dirhama lahu wala dinar wanda yake fallasashe cikin mu shine wanda bai da taro bai da sisi bai da naira bai da dala bai da komi gashi nan matsiyaci ba komai tare da shi annabi ya ce almuflis min ummati fallasasshen al'umma na shine wanda zai zo ran tashin alkiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga wa'azi ga abu kaza komi ya ji tsab tsab ya aikata aikin Allah ya karba amma zai zo kada ta haza wa kazafa haza wa akala mala haza wa safa dama haza wa kaza wa kaza ga sunan a ɗiba a biya sai ladan ya ƙare tsaf sai kuma a ɗibo zunubansu sai a loda mai sai a tasa shi sai wuta shi yasa mutum in bai sa'a ba sai da ko iri biyu Allah ka raba mu dakon aikin kware mu kai lahira wasu su kwashe su aljanna mai dakon zunubi zuwa wuta wallahi akwai wanda gaba ɗaya a rayuwar shi dan dako ne zai yi da kwallada niki-niki zuwa lahira yana zuwa sai wasu su karɓa sai su aljanna da shi shi kuma ya ɗibi zunubansu niki-niki-niki kaga da ko ya zarce duniya da lahira daga nan sai ina sai gidan wuta wallah kai hankali game da mutuncin musulmi kai hankali game da abin da yake ganin ai ka cancanta ka faɗi kaza akwai ranar ƙin dillanci wallah yana nan tafi kai hankali duk wanda ya maka kaji bai maka ba ko gara ka je kai sallama da shi ko kokawa ya fi sauƙi tunda baka da mutunci duk wanda ya iya zaginka a baya idan ka bai da mutunci to ba gara ya aje wancan ba da ya samu zunubin lahira gara ya rashin mutuncin na zahiri ina fatan mun gano wannan da kyau hisa kowa ya hankali Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu qala umaru sayyidina umar dan khattabi yace ba'da an nazalat hazil aya bayan saukan wannan aya sai ce wannabi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qara'uha sanda annabi yake zaune yake karanta ayan yake cewa uriduka an tatakhayyala furhatu umar yace uriduka malam hassan yana magana da kai ne yake cewa bayan saukan wannan aya annabi yana karanta sai ce uriduka ina nufin kai mai karatu kai kai kai da kake sauraron karatun yanzu an ta takhayyala farhatu Umar, ka auna irin farin cikin da Umar zai yi, dama na hana ka yi, mun gano wannan da kyau ko? Amma ka gaya su ba su gaya wa manzo Allah wannan ba, don suna ganin kima da daraja da martaba irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ne za ka tsaya gaban malamin ka ce ni ba na jin kunyan shi, sai in ci mutuncin shi wallahi. <laughs> Ai daga ran da ka ci mutuncin musulmi ko daga ranan nan ka tabbatar da za ka mutu ran nan. wallahi aljanna sai ta maka wahalar shiga saboda annabi ya ce mutunci da jini da dukiyar musulmi a hir gare ka da shi wallahi duk wanda kaga yana taɓa wannan na musulmi ko alama ne daga cikin alamar rashin arzikin lahira fa innahu min alamati shiqa wal khizlan wa tsamsil basira kai hankali da wannan wannan shine umarni na ƙarshe da annabi ya tara duniya ya gaya masu yace inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha yace ku sani jininku dukiyanku mutuncinku haramun ne wani ya taɓa na wani irin alfarman yinin nan irin alfarman watan nan irin alfarman garin nan yace ce kun ji ko eh yace ce Allah ka shaida wani ya tattake wannan umarni na annabi abin da yake ga dama wai dan yana ganin wasu ‘yan tsaki suna cewa suna goyon bayan ka kai hankali duk waɗannan da kuke zama kuke gulmace gulmace ko ka bi kowa gidan shi ka ce mai wane ka daina hira da ni mu daina zama muna yi dan haramun ne in ka daina Allah ya maka albarka in baka daina ba Allah ya tsine ma albarka ka juya kai tafiyan ka karbi da shi duk yanda za ku bata ka kirkiri ɓatawan, in ba ka ba za ku bata sanda ɓatawa bai da amfani mun gano wannan da ke ku za ku bata san da ɓata bai da amfani ai al'akhillau tana nan ai tana nan ko baka san al'akhillau yau mai izin bane Allah madaukin sarki ya kiyaye auna irin farin cikin da sayyidina Umar zai yi wa sa'adatu Umar da yanda Umar zai ji natsuwa a ran shi da arzikin cewa ya hana annabi, annabi yana ganin bare ya Allah ya saukar da aya jinjina ma ra'ayin Umar. Li'anna Umar mulhimun saboda shi Umar mutum ne da ake ma wahayin ilhama Mun gano wannan da ko Allah na mai ilhama abin da bai kamata ba abin da ya kamata kawai sai gaji Umar ya faɗa kan ka ce ko ba sai Qur'ani ya ce eh abin yayi wa muhaddathun wa musaddadun wa muwaffiqun mutum ne wanda Allah madaukin sarki yake ba da daman magana ta bakin shi sannan mutum ne wanda Allah ke daidaita al'amarin shi sannan mutum ne wanda Allah ke mai mawafaka annabi da kanshi yake cewa akwai waɗanda Allah maɗaukin sarki ke zartar da al'amara a bakunansu, da akwai cikin wannan al'umma tawa annabi ya ce wallahi Umar ne. Mahala ya ce laƙanin na zalal Ƙur'ani muwafikan aksar min marra alƙur'ani ya sauka ya daidai da ra'ayin da Umar ya ba da shawara ba ɗaya ba ba biyu ba ra'a Umar ayat nazarar bi nafsil kalimat allati qalaha Umar yace kai sai kaga aya ta sauka da lafazi keke da keke na abin da na Umar ya faɗi misali sanda Allah madaukakin sarki kafin mu zo mu karanta yace cunkoso yayi yawa wajen dawafi ana gama dawafi sai mutum ya tsaya ne ya ce zai sallah yana ganin ya lalai da an koma bayan muqama Ibrahim can ana yi da yafi ya faɗi shawaran ya juya kafin ya tafi mala'ika ya zo ya ce wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla Umar ya ce, Ya Rasulallah, mutanen suna yawan shiga gidanka, mutumin kirki da mutumin banza, bai kamata gidanka yana zama haka kawai so often kowa zai fada ma gida ba, bai kamata ba, ya kamata a tsaye da mutanen nan kaza kaza kaza kaza kaza yana rufe baki ba daɗe ba sai ga aya ta sauka kar wanda ya ƙara shiga gidan annabi in ma an gayyace ku cin abinci to kuna da daman ku shiga amma wala musta'anisina li hadis kakkaci kuma ka tsaya zama ci tsegumi ina fatan mun gane wannan da kyau in ma an gayyace ka bai riga ya sauka ba wala nazirina inahu kar wanda ya jira nuna in ma kana jiran ya nuna yi waje jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ce wannan yana cutar da annabi yana jin kunyan ku amma wallahu la yi min alhaq gaskiya a farje ta kowa ya ji ta ba wani maganar wai ai wani ne shine wa sanda Allah madaukakin sarki ya nufi zai saukar da ayan kulle annabi ne ya ba Umar ya ba annabi labarin ya ba shawara cewa matanka zai na fita ka irin wannan kaza kaza kaza kaza ran sai saura ta fita tana lallaba tana lallaba Umar ya ganta yace na ganki mun gano wannan da kyau ko ai kafin ta koma gida aya ya sauka an hana su fita kowa ma ga ce kulla matan shi a gida ina fatan mun gano wannan da kyau kulle musulunci ne shi za ce ka takura mu daga ce an takura maki in ke an ne zai mu ci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu